This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan auna lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Murtala Faruk Sanyina da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a 4 ga watan Oktoba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Murtala da kanun labarai. Ibrahim jagoran juyin juya hali na Iran Ayatollah Ali Khamenei ya ce Iran da ƙawayenta na yankin ba za su ja da baya ba daga Isra'ila sawayi kaɗan bayan harin da Isra'ila ta kai a birnin Beirut. Papa Roma Francis ya yi kira da a yi addu'o'i da azumi a ranar Litinin ranar da aka cika shekara ɗaya da soma rikicin Gaza. Pakistan ta saka tsauraran matakan tsaro a ciki da wajen Islamabad domin hana magoya bayan tsohon Firayim Minista Imran Khan da ke ɗaure a gidan yari yin maci zuwa babban birnin jihar ƙasar. To kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji yadda daɗaɗɗiyar dambawar siyasar jihar Rivers ta kudu maso kudancin Najeriya ke barazana ga shirin zaben kananan hukumomin jihar gobe. a to wannan eh, abu ne da ya zo a daidai lokacin da ake ganin a kusan nasarar samun shugabancin ƙananan hukumomin Za kuma a ji inda aka kwana game da yanayin tsaro a yankin Sahel da kuma yadda al'amarin ke shafar jamhuriyar Nijar. In ga cikin anguwarku wani da bai da hujja ko guda ya sayi bidon guda ya aje gobe ka gan shi ka je ka shaida ma ma'akunta ka gaya ma mai gari ko ka gaya baruma. kamar kowane yammacin ranar juma'a yau ma muna tafa da shirin da ɗan gari akan ci gari wanda yau yake leƙawa garin A da ke karamar hukumar wurno ta jihar sokoton najeriya za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum barka da wannan yammaci ga kuma cikakkun labaran duniyar a yau juma'a jagoran juyin juya hali na iran ayatollah ali khamenei ya ce iran da kawayenta na yankin ba za su ja da baya daga isra'ila ba sawoyi kaɗan bayan harin da isra'ilar ta kai a birnin beirut da ake kyautata zaton an kai wa magajin babban sakataren kungiyar hezbollah da tehran ke marawa baya khamenei ya faɗa a yayin da ya jagoranci sallar juma'a a tehran da ba kasafai yake yi ba cewa kwakwaran matakin da sojojinmu suka ɗauka dare biyu da suka gabata yana kan ka'ida kuma ya yi daidai da doka yana mai ishara da harin makamai da iran din ta kai kan isra'ila a ranar talatar da ta gabata shugaban amurka joe biden ya faɗa a jiya alhamis cewa martanin da isra'ila za ta mayar zai iya hada da kai hari kan cibiyoyin man fetur na iran mazauna garin dahiye da ke kudancin birnin beirut wata tungar kungiyar hezbollah da ke samun goyon bayan iran ta fuskanci wasu sabbin hare-hare da tsakar dare jiya alhamis bayan da isra'ila ta umarci jama'a da su fice daga gidajensu a wasu yankuna kamar yadda majiyoyin tsaro suka bayyana Papa Francis ya yi kiran da a yi addu'o'i da azumi a ranar Litinin bakwai ga watan Oktoba, ranar da aka cika shekara daya da soma rikicin Gaza, yayin da ake ci gaba da kashe rayuka da barna haka ma papa roman yana ta yin kiran waya na yau da kullum daga wato zuwa majami'ar katolika holy family da ke birnin gaza yana karfafawa ga limaman majami'ar da mata da kuma mabiyan majami'ar da ke neman mafaka a can perché la comunità cristiana è sempre a servizio dell'umanità per annunciare a tutti la gioia Papa Roma Francis ya ce a koda yaushe majami'ar tana hidimar bil'adama musamman a wannan lokaci mai ban mamaki na tarihi yayin da iskar yaƙi da wutar tashi hankali ke ci gaba da ruruwa tana kuma addabar al'ummomi da ƙasashe. Reverend Gabriel Romanele limamin majami'ar da ke birnin Gaza ya shaida wa gidan rediyon Vatican cewa Papa Roma yana kiran su a kowace rana don yi wa mutanen wurin kalamai na jajantawa da ƙarfafawa. Ya ce abu ne mai ban mamaki musamman yadda yake yin haka a kowace rana tun farkon kasancewar safafa Roma mun san cewa yana kiran waya ga mutane daban-daban wani lokaci ba zato ba tsammani irin na ban mamaki a lokacin yakin Ukraine ya yi magana tare da aika sakonni da sauransu. A yau Juma'a Pakistan ta saka tsauraran matakan tsaro a ciki da wajen Islamabad. domin hana magoya bayan tsohon firaminista imran khan da ke daure a gidan yari yin maci zuwa babban birnin kasar hukumomin kasar sun toshe manyan tituna da hanyoyin shiga cikin birnin da kwantenonin dakon kaya sun yanke layukan sadarwa na wayar salula da zirga-zirgar jama'a tare kuma da rurrufe makarantu an jibge 'yan sanda da sauran jami'an tsaro a wuraren shiga da fita kuma gwamnati ta dakatar da taron jama'a na wani ɗan lokaci a islamabad haka kuma an sanya irin waɗannan matakan tsaro a birnin rawalpindi da ke makwabtaka da shi inda shalkwatar sojojin pakistan take khan ya buƙaci magoya bayansa na pakistan tahrik insaf wato magoya bayan jam'iyyarsa ta pakistan tahrik insaf ko kuma pti a takaice daga ko'ina a cikin ƙasar da su hallara a dichok wani dandalin jama'a da ke kusa da majalisar dokoki da ofishin prime minister domin yin zanga-zangar lumana kan zargin magudin zaɓe da ƙoƙarin gwamnati na gabatar da wasu sauye-sauye ga kundin tsarin mulki mai cike da takaddama. To an jima kaɗan Murtala zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu ka muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jihar Rivers ta kudu maso kudancin Najeriya inda wani daɗaɗɗen rikicin siyasa ke jefa ayar tambaya kan zaben da gwamnatin jihar ta shirya gobe na ƙananan hukumomi. Lami gare ka. rundunar 'yan sandan jihar Rivers ta sanar da cewar za ta janye dukkan jami'anta daga aikin samar da tsaro a zaben kananan hukumomi da zai gudana a ranar asabar a jihar Rivers sakamakon tashe-tashen hankula to sai dai kuma tawagar gwamnan jihar taribas mr siminilai fubara da ɗaruruwan magoya bayan gwamnan suka yi wa harabar hukumar ta zaɓe tsinke bayan zargin da suka yi na cewa 'yan sanda a jihar taribas na yunkurin balle kofar hukumar zaɓe musamman su isa inda ake aje kayayyakin aikin zaɓe domin arcewa da su musa simini layi fubara shine gwamnan jihar taribas kuma ya zargi jami'an tsaro a jihar taribas da yunkurin kawo rudani ya ce operation brought yana cewa ne jami'an tsaro a jihar riba sun yi yunkurin kwace iko musamman na hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar taribas wannan abin takaici ne kuma wannan tawagar dai tana karkashin jagorancin wani mataimakin kwamishinan 'yan sanda na bangaren tsaro wanda aka riga aka turo sun so su kawo mana cikas amma kuma hakan bai samu ba domin kuwa dokar kasa ta ba mu damar gudanar da zaɓe a jihar taribas idan baka manta ba ma kowa ma ya sani kotu ta ba mu damar gudanar da zaɓe a jihar taribas kuma wani abin takaici shine yadda 'yan siyasa ke amfani da babban sufeto janin na 'yan sanda domin mai da hannun agogo baya to labudda sai mun gudanar da zaben kananan hukumomi a jihar Rivers ba ma son su ba mu tsaro mu a jihar Rivers tuni muka shirya yadda za mu gudanar da aikin mu muna da ingantacce da kuma jajirtattun jami'an tsaro wanda za su kare mu yayin gudanar da zaben na kananan hukumomi a jihar taribas Okay, police, don't provide security. Don't provide security. Is this the same thing as blocking the election? Rundunar 'yan sandan jihar taribas ta ce a tsaye take na ganin cewa ta tabbatar da tsaro a jihar ta kuma kawo yanzu kowa ya kwantar da hankalinsa. Musa Tunde shine kwamishinan 'yan sandan jihar taribas ya ce yana cewa ne kawo yanzu mun samu korafe-korafe da dama daga jam'iyyu daban-daban na halin da aka shiga kuma a shirye muke mu tabbatar da cewa mun duba su kuma za a ɗauki matakan da suka kamata domin dai tabbatar da tsaro za mu sanar da babban sufeto janar na 'yan sandan najeriya domin mu san matakan da za mu ɗauka a gaba kowa ya kwantar da hankalinsa tsaro zai inganta a jihar ta ribas to dai masu sharhi akan al'amuran yau da kullum suka fara tsokaci dangane da wannan dambarwa dr abdulkadir suleiman muhammad mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum a najeriya a to wannan eh, abu ne da ya zo a daidai lokacin da ake ganin a kusan nasarar samun shugabancin kananan hukumomin na iya ba mutum karfi na ganin yadda siyasar da ake tunkara babban zaɓe za ta kasance su kuma iya son wuke ko zai kyale haka ɗin ta ci gaba Ah, ba a dai ma san me zai faru a zaben ba mai zuwa na ranar asabar kawo lokacin aiko da wannan rahoton da hukumar ta zaɓe mallakar jihar ribas ta ce tuni ta fara raba kayayyakin aikin zaɓe a sassa daban-daban na ƙananan hukumomi 23 da ke jihar ribas wanda ke nuna cewa za a gudanar da wannan zaɓe kamar yadda shugaban hukumar zaɓe ta jihar ya shaida mini ta wayar salula lamido abubakar sokoto muryar amurka daga fatakwal najeriya To gaida Lamido ga Murtala da ci labaran duniya. Ruwan sama kama da bakin kwarya da ya mamaye garuruwa da haddasa zabtarewar ƙasa ya yi sanadiyar mutuwar mutane akalla goma sha hudu a Bosnia a yau Juma'a kamar yadda hukumomi suka bayyana. Jablanika mai tazarar kilomita saba'in a kudu maso yammacin Sarajevo ya fuskanci ruwan sama na tsawon sa'o'i hudu wanda ya kai shiga wato wanda ya yanke shi daga sassan duniya. hotunan kafafen yada labaran kasar daga yankin jabalanika sun nuna yadda zabtarewar laka ta malalo har kan rufin gidaje da wani masallaci da manararsa kawai ake iya gani jami'in watsa labarai darko jukan ya shaidawa kamfanin dillancin labaran faransa na afp cewa a yanzu haka an gano gawarwakin mutane goma sha hudu a yankin jablanika inda ya kara da cewa akwai yiwuwar adadin ya karu wani ma'aikacin ceto ya ce ba za a iya shiga ko fita a jabalinka ba a halin yanzu garin da ke kusan wato garin da ke da kusan mutane dubu hudu hukumomin kasar sun ce mutane da dama daga yankin ba a gansu ba yayin da aka kwashe wasu da suka jikkata da wani jirgin sama mai saukar ungulu daga rundunar wanzan da zaman lafiya ta tarayyar turai To da Murtala da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda ba a rasa sani ba bayan ɗan lafawar da 'yan bindiga suka yi a yankin Sahel na Afirka tun bayan da gwamnatocin mulkin soja suka kunno kai yanzu sun fara sake kunno kan. Wannan ya haifar da cece kuce har ma da zargin wasu ƙasashe na ɗaukar nauyin 'yan bindigar a yayin da kuma wasu ke bayar da shawarwari daga yamai ga su labar ma da ƙarin bayani. Il exactement, dans cette même salle, mon pays, le Niger, ministan harkokin wajen nijar bakar ya usangare kenan lokacin da ya hau mambarin babban taron majalisar ɗinkin duniya na makon jiya karan farko kenan da ake baiwa nishar damar magana a zauren majalisar bayan juyin mulkin 26 ga watan yulin 2023 ministan ya yi allah wadai da yadda kasashen duniya suka yi abin da ya kira shishigi kan sauyin da al'ummar nijar ta zaba da nufin samun cikakken 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka. très aisément avec moi qu'il a deux Masani kan harkokin diflomasiya Mustapha Abdullahi na kallon sake komawar Nijar kan kujerarta a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya a matsayin wani abin alfahari. Ina tsammani in an diba bara aka gabana sai in ce maka an samu ci gaba domin bara Nijar ba amma ba ta incin ta yi magana ba. To sai in ce kawa a fannin diflomasiya Nijar ta samu ci gaba domin Eh, majalisar ɗinkin duniya ta maida ta a ta bayan da ya bayyana takaici kan abubuwan da ke faruwa da al'ummar falasɗinu kasar da ya jaddada goyon bayan nishar a gare ta ya usangare ya nanata ɓacin ran ƙasarsa game da abin da ya kira manaƙisar da faransa ke kullawa a yankin sahel ta hanyar daukan ɗawainiyar ƙungiyoyin ta'addancin da aka shafa shekaru sama da goma ana fama da su a ƙasashen mali burkina faso da niger abinda wasu ke ganin sa tamkar wani raunin waɗannan ƙasashe da a kulliyomin ke ɗora alhakin lalacewar al'amuran tsaro a wuyan wasu ƙasashen waje musamman na yammacin duniya sai dai masanin hulɗar ƙasa da ƙasa mustapha abdullahi na cewa bai ga laifin su ba ba a baya kashi a hana shi kuka ƙasashen waɗannan na sahel da wasu na afirka suna da inci su yi alawa dai su yi jaje domin sauran kasashe na duniya su kama musu yana wata dubara ce na wannan kasashe na sahel su jawo kasashen duniya su kama masu eh, yaƙi da ta'addanci. Bayan kazamin harin da aka kai a birnin Bamako da wanda aka yi yunkurin kaiwa a Wagadugu wanda ke kama da sabon salon da 'yan ta'adda suka bullo da shi. Hukumomin Nijar ta hanyar ofishin ministan cikin gida sun yi kiran al'umma ta kasance idanu da kunnuwan jami'an tsaro a birane da karkara domin rigakafin abin da kaje ya zo. sabili kenan kungiyoyi suka shiga zagaye domin faɗakarwa akan muhimmancin baiwa jami'an tsaro haɗin kai a yakin da aka sa gaba bana ibrahim kaza shine kakakin kungiyar front patriotic in kaga cikin anguwarku wani da bai da hujja ko guda ya sayi bidon guda ya aje gobe ka gan shi ka je ka shaida ma ma'akunta ka gaya ma mai gari ko ka gaya ma baruma irin wannan abu shi ke ba sojojinmu dama su walwale Eh, duk mugun nuhi da ake so a kawo muna. A ci gaba da tsaurara matakan tsaro hukumomi sun hana wa masu amalanken ciyawa da itacen girki shiga birnin Yamai bayan la'akari da wasu bayanan da ke cewa wasu na amfani da wannan hanya don shigo da makamai da miyagun kwayoyi. Sule Mummuni Barma, muyar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To gaida Suleiman yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Da ɗan gari. shiri ne da sashen hausa na muryar amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su jama'a masu jimu da sauran mu assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da kuma sake kasance mu da ku a cikin shirin da ɗan gari na lamido abubakar sokoto To shirin wannan mako na da ɗan gari ya yi tattaki daga birnin Sokoto zuwa garin Acida da ke karamar hukumar wurno a jihar sokoto da ke yankin arewa maso yammacin najeriya a yau a wannan wurin za mu tashi kuma mun kawo ziyara ne ga dan malikin acida a kamar da ka bukata ni suna na umar abubakar kuma ni da dan malikin acida shine sunan sarautar mu labai kamar ya za a yi bayanin eh, tarihin wannan gari a garin acida a garin a acida a gari ne na yana cikin gundumomi 48 na farko na jihar sokoto a kayan a zamfara tana gabas ga sokoto kuma an kafa wannan gari a 1787 a lokacin wani ba allah da aka ce magajin rafi muhammadu na magori shi kuma da ma dan mudagal ne mudagal dan murmu alkammu ne murmu alkammu ne. sahibin shehu usman dan fodo mujaddadi allah shaida da su to kamar misali eh, ke ya za a ce wace irin rawa suka taka su waɗanda suka kafa wannan gari din kama daga waɗanda ka jera sunayen su zuwa yanzu saboda bayanai ya nuna kenan kamar sama da shekara ɗari da suka gabata aka kafa wannan gari na garin acida kamar farin duk eh, sarauta acida ko kuma ta hito daga shi wanda ka ji na gaya ma umurmu alkamu a ah, bayan shi aka fara magajin rafin sokoto to duk wanda an magajin rafin sokoto lokacin nan shi ne ke kula da a cida to amma a bisa gaskiya daga baya da tarihi ya gudana su tura mulkin mallaka suka zo su ga cewa bai kamata a ce magajin rafin sokoto yana barin sarkin musulmi ba sai a ga cewa ya kamata a raba a yi uban ƙasa a cida shi an mahari an kawari dan malakin a cida a shekara ta alif ɗari tara da talatin da uku lokacin nan ne tura suka ƙirƙiro kirkiro gunduma a cida sai aka raba shi magajin rahe tsaya a fada mai alhawar sarkin musulmi sannan kuma ɗiyansu ne su ne ke wannan sarauta ta acida aka fara ɗan maliki na farko shine ɗan maliki umaru shine fara ɗan maliki da an kan da ƙasa ni ko umaru a sunana shi yasa aka ce dan maliki na biyu to bayan dan maliki umaru na ɗai sai aka yi dan maliki abdurrahman shi ya gade shi ya shekara talatin da biyar daga baya shi kuma sai ɗan shi ya gade shi wanda aka ce ma dan maliki shehu abdurrahman sai aka bai da shi magajin rafin sokoto sai aka sake naɗa umar haihina dan maliki abubakar shi kuma allah bai rasuwa 1992 lokacin da aka ba dan Malike Bello Shehu dan dan magajin Rahif Shehu shi kuma yana nan bayan da shi magajin Rafi sai an kai mai shi ma magajin Rafi sai koma Sokoto to daga nan ji kuma sai an kai bin dan Malike a cida Habbisu yau abinda a suna a cida sabon birni haka su kakannin su haka shi to amma akwai wata kasuwa da a yi magagarin a cida na wurin aka ce bagarkuwa hanya ce ta fito daga wurnu tana wuce ta sokoto sai filani suna zauna da nono ana tuwa na ana sai zama kamar mashaya to daga baya ta bunƙasa nan ga yan gari a cida to shi na sai shi magajin rahi na magori da ya taho sai ce to abinda addidai bari daga kaso ya yi sama da ita saman tudu haka sai ce a dawo a cida lafiya to daga nan ana ce a cida lafiya a ce a cida lafiya har ta soke wancan gari da aka cewa sabon birni kowa ya san abin a a ce da sabon birni. to tun da mun ɗauko maganar kasuwa mai martaba kamar wacce rawa masarautarka ta taka wajen ganin cewa misali ita wannan kasuwar ta bunƙasa an ci gaba da gudanar da harkokin yau da kullum. daga nono ana sai nono sai ta koma kaso shanu to shanu Allah ya albarkaci wannan kasuwa da kawo shanu na kwarai waɗanda an kafi su su ne aka ce gudale da dai ire irensu to za ka ga cewa mutum ya baro garinsu ga kasuwa garinsu ya ɗauko shanun shi na kwarai ya kawo kasuwa a cida don mi saboda na aka yi zuwa neman su to mu kuma masarauta abin da muka yi tsaye da shi cewa a tabbatar da cewa security da cinikayya waɗanda ake na gaskiya don har yanzu saboda tsaye da mun kai bisa gaskiya garin a cida da ka ga an kawo nagin sata shi yasa kowa na zuwa ya sai shanu ne hankali ne kwanci akwai ƙananan hukumomi ko kuma ƙauyuka da ke makwatuka da ita a ci da ɗin musamman kamar raba da guranyo da matsalar tsaro ya da baibaye kamar ku a ci da ya kuke fama da irin waɗannan abubuwan sannan ya kuke taimaka masu jami'an tsaro a matsayin ku na sarakuna duk da ce ba a samun dabbobi na sata a ita wannan kasuwa taimakon da muke yi shine koyaushe shugabannin kasuwan nan muna zama tare da su da dillallai domin cikin ɗaya ɗaga abubuwa ɗin sannan kuma idan aka ga wani kamar yanzu lokacin da harkar ta tsaro ta yi yankunan saboda akwai wasu da ka taho kamar yan banga ko wasu abin suna neman a hillani a cikin kasuwa wanda shi ya wace wasu wurare to shi na muka ta kira gare su sai mu haɗa da yan sanda idan suka zo ba za mu bari su shiga da bindigogi cikin kasuwa ba suna da tarasa da mutane misali wannan tarihi ba zai cika ba na garin a ce da sai an taɓo daular daular usmaniya ko kuma mai mataba sarkin musulmi shin kamar eh, misali ya za a ce irin eh, dangantaka wadda take tsakanin eh, masarautar sarkin musulmi da kuma wannan sarauta ta dan malikin acida ai abin da ko kuma asistan sarauta acida magajin rahin sokoto magajin rahin sokoto yana cikin yan majalisa mai martaba sarkin musulmi kowa ya san da shehu usmanu da umaru alkamu aminai ne kuma ko gani sare gansu Eh, wannan dangantaka ta amintaka ita an dangantaka a cida da masarautar mai alhama sarkin musulmi ba mu da eh, wanda a tsakani gare mu shine magajin rai sannan kuma ya cikin dan majalisa na uku waɗanda suka yi daraja cikin cikin majalisar sarkin musulmi so kaga akwai dangantaka kwarai da gaske ya ake nada wannan sarauta yadda ake nada ta kamar da aka yi kowane uban kasa ita mai sassaƙi musu ita ka yan sarauta sai su kai su kai sunayen su can bayan sassaƙi musu ta aka zauna a tsara a zaɓe guda uku a yi rekomend aka yi ma gwamnati kamar ya tsari yake tsakaninka da hakimanka ko kuma daga tu misali na waɗanda suka shafi masarautarka? Muna da hakimai ƙanana ko kuma aka ce daga tai guda shida. Shine muna da Lahudu, Kwasare, Gidan Bango, a abin guntun gida da shida ga min a garin guda shida so kuma muna rubuta eh, kasan ana harkar sarauta tsakani ni ne shugabansu kamar a ci da ta fi wurin ci gaba ta bangaren kasuwanci kamar sarki na da irin wannan labarin da mutane ke faɗi A'a, babu magana cewa wai wurinu ko a ci da ta yi wurinu A'a, abin da yake faruwa bunƙasa kasuwanci a ci da wannan kasuwa ne. Kasan idan Allah ya ɗauki kasuwa to za a ga cewa gari dole a samu 'yan kasuwa tun daga kasuwa gari su kuma ta bunƙasa. To in dai akwai wani abu to shi ne amma babu wani yayi da cewa wai wurinu ta yi a ci da ta yi wurinu ko wani abu. To mai girma ɗan maliki eh, na a ci da misali kamar ya maganar rayuwa misali kila abin da yake iya burge ka bisa gaskiya rayuwar da na zauna ta america kasan kasa ce wadda ake zama ana bin doka komai abin shi tsari shi kuma abin da ka bi da harkar gida zamantakewar da ake da yan uwa da sauransu lahiya no babu wani jidali da sauransu shajin daɗi na. To mai girma maliki bari mu karkare da batun ilimi da kuma abin da zaka gaya ma ainihin su al'ummar garin musamman irin haɗin kai da suke baku su ci gaba da baku na ganin cewa misali kwalliya ta biya kuɗin sabulu misali kan abubuwan da suke faruwa na tsaro. A bisa gaskiya a ci da dori akwai wannan abu na rashin boko amma ga yanzu to ina kawo da cewa babu garin da ya a ci da boko. Bisa gaskiya mun samu ci gaba ga ilimi kwarai da gaske a ta ma ba university da sauransu in kaji ni ma yanzu ban iya wanda ya kare university a ciki da wanda a ciki yanzu sannan bisa ga haɗin kai abinda babban abinda aka kai da ka samu gari a ci da harkar tsaro a lokacin da wannan abu ya yi kamari sosai da sosai bisa gaskiya babu inda mutane suke a jirgin game da harkar tsaro irin a ciki domin duk lokacin da na kira su za a zauna a ɗauki matakai waɗanda suka kamata. To bai maliki sashen Hausa na muryar Amurka na godiya matuƙa da samun lokaci da kuma wannan tattaunawa. Masha Allah, ina godiya ƙwarai da gaske da kunka ta hoyo inda eh, kuka kawo da ziyara a jira cida. To jama'a da haka Allah kawo mu ƙarshen wannan shirin na da ɗan gari. Ahmadin mai ɗan malikin a cida Alhaji Umar Abubakar da kuma sashen Hausa na muryar Amurka da ya ruwa ya tsaki ganin cewa shirin ya zo muku. Ni Lamido Abubakar Sokoto da na jagoranci shirin daga garin Acida ke muku sallama. Da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. To a gaishe ka da tawagar ka yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Sako na farko a yau naka ne Alhaji Umar Forever Gashuwa da Adam E. Adam Gashuwa inda kuka ce salam ya Hausa fatan alheri gare ku baki daya. Kalamin tsohon mataimakin shugaban Najeriya kuma dan takarar shugaban kasa a zaben da uku wato Alhaji Atiku Abubakar na cewa a mayar da shugabancin kasar Najeriya zango guda daya na shekara shida maimakon na shekara hudu sau biyu tabbas ka ce wannan abin dubawa ne domin tabbatar da tsarin karba-karba. Sai sako na gaba da ya fito daga Shehu Adamu Jau. Ka ce salam biyu Hausa tabbas idan har tafiya ta ci gaba da tafiya to gaskiya akwai matsala. domin da talakawan kasar mu najeriya suna ji a jika sosai abin da ya rage musu yanzu kawai shine su sake lale a shekarar 2027 idan allah ya kai mu sai sako daga hamidu kalala buha jihar difa a jamhuriyar Nijar. inda ka ce salam ya hausa da fatan kowa yana lafiya ka ce fatanka da addu'a zuwa ga al'ummar kasar niger ka ce allah ya kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar Nijar da ma ƙasashenmu na afirka baki daya to amin sun ma'amin wannan shine na sako na karshe da za mu iya ɗauka yau sai a ci gaba da aiko mana sakonni masu ma'ana sai an ji ku. To a gaishe ki da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai an fa a takaice. To Ibrahim a takaice a yau Juma'a jagoran juyin juya hali na Iran Ayatollah Ali Khamenei ya ce Iran da ƙawayenta na yankin ba za su ja da baya ba daga isra'ila sa'o'i kaɗan bayan harin da israila ta kai a birnin beirut da ake kyautata zaton an yi harin magajin babban sakataren kungiyar hezbollah da tehran ke marawa baya Papa Francis ya yi kiran da a yi addu'o'i da azumi a ranar Litinin bakwai ga watan Oktoba, ranar da aka cika shekara ɗaya da soma rikicin Gaza, yayin da ake ci gaba da kashe rayuka da barna, haka ma faforoman ya yi ta yin kira ta waya na yau da kullum daga wato zuwa majami'ar catholic holy, family da ke birnin gaza yana karfafawa ga limaman majami'ar da mata da kuma mabiya majami'ar da ke neman mafaka a can a yau juma'a pakistan ta saka tsauraran matakan tsaro a ciki da wajen islamabad domin hana magoya bayan tsohon prime minister imran khan da ke daure a gidan yari yin maci zuwa babban birnin kasar. ruwan sama kama da bakin kwarya da ya mamaye garuruwa ya haddasa da zaftarewar kasa ya kuma yi sanadiyar mutuwar mutane akalla goma sha hudu a bosnia a yau juma'a kamar yadda hukumomi suka bayyana jabalanika mai tazarar kilomita saba'in a kudu maso yammacin sarajevo ya fuskanci ruwan sama na tsawon sa'o'i hudu wanda ya yanke shi daga sassan duniya. A yau Juma'a kotun Turai ta yanke hukuncin cewa jinsi da kasar haihuwa kadai sun isa kowace ƙasa ta bada mafaka ga mata da suka fito daga Afghanistan inda 'yan Taliban da ke mulki suka tauye 'yancin mata. Hukumomi a kasar Austria sun ki amincewa da bada matsayin 'yan gudun hijira ga wasu mata biyu 'yan kasar Afghanistan bayan da suka nemi mafaka a shekara ta 2015 da kuma 2020. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe sannan idan Allah ya kai mu da dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya yi daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a je mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu wato kuma lokacin da za ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa yanzu a madadin Murtala Faru Sanyina da ya tayani gabatar da shirin da da producer mu Julie Leslie Gresham da kuma injiniyar mu ta yanzu Sayyida Hamdun ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri. Wasu.